والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة waɗanda suka kafirce wa ayoyinmu waɗanda aka saukarwa manzonmu su ne ma'abota hannun hagu